ya sai ni ina da tambaya muhimmancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar gobe kiyama ina sa in ji muhimmancin sa sosai sallallahu alaihi wasallam ai muhimmancin manzon Allah alaihi salatu wassalam tsantsar san manzon Allah ta tattara ne gurin biyayya gare shi mahaifiyarsa Aminatu mahaifinsa Abdullahi haka annabi alaihi salatu wassalam zuwan sai zama muhimmin abu a duniya domin ya zo duniya lokacin da take duhun kafirci lokacin da take cikin duhun jahilci lokacin da mai karfi yake kwacewa marayu kayan lokacin da ka haifi ya mace ma abin kunya ne a gurinka sai ka ta girma ka je ka binne lokacin da ake bauta wa gumaka a irin wannan cikin kukumin Allah ya aiko ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sau da haka da izo duniya duk ta ɗauɗumi alaihi salatu wasalam shekara ashirin da uku kacal ya yi a rayuwarsa ta amma babu inda musulunci bai je ba a duniya